شعري سطرت بمداد حبري والقلم فيضا من الحزن الذي يغشى النفوس مع الألم نبرات شعري سطرت بمداد حبري والقلم فيضا من الحزن الذي يغشى النفوس مع الألم فتجاوبت عيناي مع قلمي فسالت دمع دم مما جرى لك أمة التوحيد سيدة الأمم عاثت بأرضك ثلة جعلوا الفساد لهم قيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka masu kallon mu da kuma sauraron mu asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu wannan dama ta ci gaba da gabatar da wannan darasi mai taken sanin makama don kyautata makoma shirin da ke ƙoƙarin bayyana ma al'umma irin girman ni'ima da kuma girman falalar musulunci wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana muwafaƙa gare shi kuma a dalilinsa ya fitar da bayinsa daga duffai duhun zalunci da duhun kafirci da duhun jahilci zuwa ga hasken musulunci da hasken imani da kuma hasarar da duniya ta yi a dalilin kasancewar ba musulunci da musulmi ne suke ma ɗan adam da kuma duniya jagoranci ba muna gabatar da wannan darussa ne daga wannan littafi na maza khasir al'alam bin hitatil musulmin mai duniya ta yi hasara a dalilin rushewar musulmi da sangarcewar musulmi da ɓalɓalcewar musulmi da kuma gushewar musulmi daga jagoranci a duniya wace irin hasara duniya ta yi kasancewar ba musulmi da musulunci ne suke wa duniya jagoranci ba wannan shine darasinmu na goma sha bakwai insha Allahu tabaraka wa ta'ala wanda kuma za mu ci gaba da bayani a kan yanayi na kafirci da arnanci da maguzanci da yanayi na jahilci da dabbanci da duniya al'umman duniya gaba ɗaya suka samu kansu a ciki kafin zuwan annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a darasin da i gabata mun dire ne akan bayani game da yadda addini da rayuwa suka kasance wato a ƙasar sin wanda mun ga irin yadda su ma kamar yadda sauran al'umman da suka gabata waɗanda aka yi bayani a game da su suka kasance kuma har yanzu su ba su gushe ba cikin wato ainihin misali kafirci da kuma rayuwa ta dabbanci ta rashin addini ta rashin musulunci illa ƙalilan minhum sai 'yan kaɗan waɗanda wato ainihin misali Allah tabaraka wa ta'ala ya musu mafaka ya shiryar da su zuwa ga addinin musulunci to yau za mu dira a kan bayani dangane da yadda rayuwar addini da kuma rayuwa ta zamantakewar al'umma ta kasance wato a indiya kafin zuwan musulunci kuma su ma indiya kamar china har zuwa yanzu dinnan za mu ga irin waɗannan wato fuskoki na rayuwa ta kafirci da bautar gumaka da nau'o'i na maguzanci da fajirci har yanzu wato ainihin misali ba su gushe ba a wannan ƙasa ta indiya tun daga lokacin shekaru aru-aru kafin zuwan manzon allah sallallahu alaihi wasallam har izuwa yanzu za ka iya cewa ƙasar indiya har yanzu tana dilmiye a cikin wato ainihin misali tekun kafirci da tekun jahiliya da kuma ma rayuwa ta dabbanci kamar yadda za mu gani su ma ma iya cewa illa ƙalilan minhum sai 'yan kaɗan daga cikin mutanen indiya waɗanda allah ya yi musu gamdakatar ya yi musu falala ya yi musu ni'ima ya yi musu muwafaƙa ya shiryar da su zuwa ga addinin musulunci kafin mu nitsa cikin bayani a kan indiya za mu ɗan taɓo bayani taƙaitacce a dunkule da malam ya gabatar mana dangane da rayuwar addini da kuma zamantakewa ta yau da kullum a sauran ƙasashe na wato asiya ta tsakiya shine malam ya ce umamu asiyal wusta al'umman ƙasashen asiya ta wato ainihin misali ta tsakiya malam ya ce ammal umamul ukhra fi asiyal wusta amma sauran al'ummai daban-daban a asiyal wusta wato a asiya ta tsakiya wa fi shark da kuma asiya ta gabas shine abin da ya shafi kamar wajejen kasashen turkiya da wajejen kasashen su wato misali uzbekistan din nan su tajikistan din nan har wajejen su afghanistan ya gangara ya haɗa da can wajejen wato misali japan da irin su kasashen koriya din nan da kuma wato kasashen malaysia da indonesia da sauran wurare irin su singapore da sauransu wace irin rayuwa suka kasance a ciki kafin zuwan musulunci kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya ce malam ya ce kalmagul kamar al'ummar Mughul wa turk da al'ummar turkawa ƙasar taki wal yabaniyin da wato jafanawa faƙar kanar baina buziyatan fasida duk waɗannan al'ummai sun kasance baina buziyatin fasida tsakanin addini na buda mummunan wato cikin yanayi mai muni na aƙidar addinin buda wanda muka yi bayani lokacin da muke bayani game da addini da aƙida a ƙasar sin wa wasaniyatin hamajiya da kuma wato bautar gumaka ta hauka nau'o'i da fuskoki na bautar gumaka ta hauka ka ji irin abubuwan da ake bauta musu wanda wato wasu abubuwan har abubuwan dariya abin ban dariya in muka zo bayani dangane da addini a ƙasar indiya za ka ji wasu abubuwan wato gwanin ban takaici wasu abubuwan ma har kamar su sa kai wato dariya ko da shike abin tausayi ne da dai sauransu la tamliku tharwatan ilmiya duk wa'annan al'ummai ba su da wani abu na gadon ilimi ba su da wani abu na wato ainihin misali abin na arziki na ilimi wala zaman siyasiyan rakiya ba su da wani tsari na wato siyasa wanda ya wato ya haɓaka wanda ya wato yake da ci gaba ba su da wani tsari na siyasa rayuwa ce kawai ta barbariya wato da turanci a cewa barbarism rayuwa ta barbariya irin yadda ka san rayuwa ta dabbobi babu wani tabbataccen shugabanci balle a samu ginuwar wannan shugabancin akan wani tsari na siyasa na hankali إنما كانت في طور الانتقال من عهد الحمجية إلى عهد الحضارة ومنها شعوب لا تزال في طور البداوة والطفولة العقلية يتشي وإنن الأمي كوي سنكسن تشيني cikin wato ainihin misali yanayi na ciruwa daga zamani na irin wannan rayuwa ta dabbanci zuwa zamanin da aka samu ci gaba na wato misali kere-keren ilimin science da technology wanda kuma wato ainihin misali babu wato wayewa ta addini da samun shirya irin ta musulunci da haka har yanzu za ka samu wa'annan al'ummai a cikin rayuwa ta ƙauyanci a dalilin rashin addini rayuwa ta wato rashin hankali da ɗanyantakar ƙwaƙwalwa za ka samu wato saboda suna cikin wani irin wata irin rayuwa ta barbariya ta dabbanci to hankalinsu da tunaninsu bai fice wato irin hankalin yaro ƙarami ba domin saboda rashin sanin ya kamata saboda rashin muruwa saboda rashin mutunci saboda rashin nagarta saboda rashin wato ainihin misali kunya da dai sauran ɗabi'u da suke cire ɗan adam su ɗaga shi daga matsayi na dabba su mai da shi matsayi na mutum ko ma su kai shi matsayi na mala'ika babu wannan to kusan kaga wannan bayani ne a dunkule malam ya kawo mana wanda ike tabbatar da cewa ko ina a duniya ko ina a duniya kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummai sun kasance cikin duhun jahilci da duhun kafirci da duhun zalunci da kuma nau'o'i daban-daban na fajirci to don haka a daidai wannan gaba za mu wato an misali dire a kan bayanai dangane da rayuwar addini da rayuwar al'umma da kuma rayuwar ɗabi'u na nagarta a ƙasar indiya shi ne malam ya ce alhind diyanatan Wajitima'an, wa akhlaqan yanzu kuma bari mu ɗauki bayani game a kan indiya rayuwarsu ta addini da rayuwarsu ta al'umma wato yanayin zamantakewar al'umma da kuma rayuwarsu ta ɗabi'un nagarta kafin mu shiga zan wato ja hankalinmu zuwa ga wani talle da a yanzu a zamani ake nunawa a manya-manyan tashoshin talabijin na duniya irin tallan da ƙasashen duniya suke sawa don su wato ziga kansu kuma su nuna irin wato abin nan wuraren ban sha'awa don jan hankalin mutane a duniya su je yawon shakatawa da yawon buɗe ido a ƙasashensu kamar yadda aka sani yanzu wato harkoki na yawon shakatawa da yawon buɗe ido sun zama wasu hanyoyin da ƙasashe na duniya suke samun wato kuɗin shiga dangane da tattalin arzikinsu wasu ƙasashen ma da irin wannan wato misali kudaden da ake samu ta hanyar ziyarce-ziyarcen mutane daga ƙasashe daban-daban don buɗe ido da shakatawa da irin waɗannan wato kuɗaɗe suke riƙe wato ainihin misali kanunsu to don haka za mu iya tuna irin yadda indiya suke gabatar da tallan kansu in sun nuno yanayi daban-daban na wato ainihin misali halittun Allah kamar wato koguna da tekuna da tsaunuka da sauran wurare na ban sha'awa da kuma sauran gine-gine da nau'o'i na abubuwan ci gaba da yanayin rayuwar mutane sukan yi take makansu sukan yi wa kansu kirari cewa india incredible india wato india ƙasar ban al'ajabi ƙasar ban mamaki ƙasar da take ɗauke da wato abubuwa da suka shallake hankali shine incredible abubuwan da suka shallake hankali abubuwan da wato da wuya zuciya ta yadda da su amma haƙiƙa wa'annan abubuwan suna faruwa wannan shine irin tallan da suke wa kansu har zuwa yanzu ɗin nan. to hakika yanzu in muka nitsa cikin karatu dangane da wato yadda indiya ta kasance to lallai za mu gamsu da wannan tallan nasu da suke cewa indiya incredible india wato indiya ƙasa mai ban al'ajabi da ban mamaki wanda ababen al'ajabinta da ababen ban mamakinta suka shallake hankalin ɗan adam hakikatan wannan ƙasa ta indiya ƙasa ce mai ban al'ajabi in ka duba irin yadda ake addini a indiya irin kwama calar da take ta addini duk duniya duk al'umman duniya da wuya ka samu ƙasar da ake kwama cala a addini irin indiya babu inda wato bautar gunki ta yi katutu babu inda bautar gunki ta mamaye rayuwar al'umma ta kewaye rayuwar al'umma ta zagaye rayuwar al'umma ta yi kuri ma al'umma irin wato ainihin misali ƙasar indiya a yi ta mahaukaci da wuya ka samu ƙasar da wato ainihin misali gunki yake cikin rayuwa rayuwar aure rayuwar soyayya rayuwar mulki rayuwar noma rayuwar abinci rayuwar gida rayuwar kasuwanci rayuwar kowace fuska ta rayuwa kawai gunki ya shiga yana da tasiri a ciki yana tattare da wannan rayuwa ta ko ta wace fuska in ka kalli rayuwa a india sai ka ga tasirin gunki allah ya sawaƙe kuma wato tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam haka rayuwar indiya take kuma har zuwa yanzu dinnan wannan yanayi bai canza ba tare da cewa kuma wannan yana daga cikin abin da zaka zai ƙara tabbatar da wannan magana ta incredible india wato ƙasa mai ban al'ajabi tare da cewa musulunci ya shiga indiya malam ya yi ƙarfi a indiya an yi dauloli na musulunci masu ƙarfi a indiya an yi manyan-manyan sarakuna na musulmi wanda suka yi ƙarnoni da zamani mai tsawo a indiya amma tare da haka kuma wato ainihin misali har yanzu yadda gunki yake da tasiri a rayuwar indiya abin da ban mamaki kuma na daga cikin abin da zai kara tabbatar da wannan ban al'ajabi na indiya shine wannan ƙasa ce da musulmin ƙasar duk duniya duk duniya babu ƙasar da tarin musulmi wato ainihin misali ya kai ƙasar indiya sai 'yan ƙalilan kamar in ka ɗauki wato ainihin misali pakistan amin ko bangladesh ko indonesia waɗanda yawanci waɗannan ƙasashe za ka samu kusan yanki 97 ko 98 cikin ɗari dun musulmai ne kuma ƙasashen suna da yawa amma in ka ɗauke waɗannan ƙasashe da muka ambata babu wata ƙasa ta musulunci ko ƙasa ta musulmi a duniya da yawan musulminta ya kai yawan musulmin indiya amma kuma musulmin indiya a ƙasar indiya su minority ne kaga wannan na daga cikin ababen al'ajabi a indiya domin adadin musulmi a indiya ko a census na baya-bayan nan da sauran bincike na wato misali cibiyoyin bincike masu zaman kansu suka gabatar dangane da wato yadda rukunin al'ummai rukuni-rukuni yake a indiya har zuwa yanzu dinnan musulmi ba su wuce 15% ba a ƙasar indiya wato yanki goma sha biyar cikin ɗari musulmai ba su ma gama cika yanki goma sha biyar cikin ɗari ba wanda adadin yana kamawa wajen tsakanin wato miliyan ɗari da talatin da zuwa ɗari da hamsin adadin musulmi a indiya kaga adadin musulmin indiya ya ma kusan adadin jama'ar najeriya musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba baki ɗaya kusan adadin wato jama'ar najeriya baki ɗaya musulmin indiya kawai amma tare da haka musulmin su minority ne domin masu bin addinin hindu wato su kuma adadinsu ya kai wajen wato miliyan 700 da 'yan kai sun doshi miliyan 800 kiristoci wato wanda kuma su wayannan hindu din su wajen wato eh, kashi 80 ne cikin 100 a indiya su kwa kiristoci adadinsu tsakanin miliyan 24 ne zuwa miliyan 25 wanda ba su wuce wato yanki biyu da ɗigo a cikin ɗari ba sai masu bin addinin sikh da sauran addinai wato suka kasa sauran adadin to kaga wannan na daga cikin abin da zai nuna maka irin wannan abin al'ajabi na ƙasar indiya kuma in ka ɗauki rukunin hindu ɗin nan masu bin addinin hindun nan kamar yadda za mu karanta za ka ga su kansu addinin hindun abin da zai ƙara tabbatar maka da cewa kwamacala ce kawai za ka ga addinin hindun wato kowane rukunin jama'a kowane rukunin jama'a kuma akwai abin da suke mabauta yawanci a nan aka ce indiya sai a ce masu bautar shanu to bautar shanu tana daga cikin manya-manyan wato addini shi ne kusan babban abin bauta a India, amma abubuwan da suke ake bauta musu a India wato adadin ya fice hankali kamar yadda za mu gani nan adadin abubuwan da ake bautawa a India ya ta samma miliyan uku abubuwa daban-daban da macizai da tsuntsaye da ƙwari kai hadda zinare gold da azurfa da dai sauran abubuwa na bauta kamar yadda za mu gani duk duniya ba ƙasar da take da kwamacala ta wasaniya bautar gunki da bautar halittun Allah babu ƙasar da take da wannan kwamacalar irin ƙasar indiya wannan kawai ya isa ya tabbatar maka da wannan tallan da suke yi na incredible india ƙasa mai ban mamaki to don haka da wannan takaitattun bayanai za mu nitsa cikin bayani dangane da wato aƙida ta addini da rayuwa wato ainihin misali a ƙasar india, kasancewar wato lokaci ya gabato za mu ƙara wato faɗaɗa bayani dangane da irin wannan bayani na shimfiɗa game da yadda al'amura suke a indiya na ban mamaki in ka kalli jinsin mutanen indiya za ka ɗauka cewa jinsi ne guda domin siffar halittarsu daga dukkan jihohinsu za ka ga kusan siffar ɗaya ce daga an ce ɗan indiya za ka ɗauka al'umma ce guda amma daga cikin abubuwan da za su baka mamaki shine kusan yadda wato rayuwar addini take da kwamacala a ƙasar indiya to haka kusan kashe-kashen al'ummai da jinsi-jinsi yake a indiya sai ka ɗauka yare guda ne in aka ce indiyanci amma sai ka je za ka ga wato malam yarurruka daban-daban jinsuna daban-daban sai dai akwai yare guda da wato wanda kowanninsu yake ji na yaren hindu kowane ɗan ƙasa in aka yi yana ji wato amma kuma kowane jinsi akwai irin yarensu akwai ma kuma irin rubutunsu daban mu mukan ɗauka rubutun indiya iri ɗaya ne to amma in ka yi bincike ko ka je ƙasar indiya za ka ga wa'annan yarurruka da wa'annan jinsi jinsi na ƙasar indiya rubututtukansu ma daban-daban ne kamar yadda suke da ababen bauta wato ainihin misali daban-daban kuma har wani abin da zai baka al'ajabi shine a irin wannan yanayi akwai yaren urdu wanda shi kuma kamar yare ne da ya haifu daga musulunci yare ne da ka iya ce masa yare ne na musulunci shi kuma kowane musulmi a india a kowace ƙabila yake yana iya jin urdu ɗin nan kuma duk bayanai na addinai har da tafsirai da, fassare-fassaren littattafan hadisai da fikihu duk an rubuta da urdu ɗin nan kuma za ka samu urdun nan a pakistan da bangladesh har zuwa iran da afghanistan to waɗannan bayanai ne na shimfiɗa kamin mu shiga cikin bayani dangane da yadda yanayin addini da rayuwa yake a indiya za mu dakata a nan insha allah tabaraka wa ta'ala sai daren si na gaba allah ya mana muwafaka allah ya mana jagoranci wallahu ta'ala alam wasalatu wassalamu ala rasulillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi طغت بمداد حبري والقلم فيضا من الحزن الذي يغشى النفوس مع الألم نبرات شعري سطرت بمداد حبري والقلم فيضا من الحزن الذي يغشى النفوس مع الألم فتجاوبت عيناي مع قلمي فسالت دمع دم مما جرى لك أمة التوحيد سيدة الأمم عاثت بأرضك ثوس أغشانا